ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سافير لهدي ديا قوة شاء ديا watan zulƙa'ada jiya mun ce ɗaya ga watan sha ɗaya kuma sai sarkin musulmi ce jiya talatin ga wata yau ne ɗaya ga wata an fahimta hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da sha tara ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu salaf littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko na ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nuskohinsa muna cikin babun fil'ila'i wa a nisa'i wata hayirihin na وقوله تعالى وإن تظاهر عليه بابنا بيركنا أبابك قد بقي دسكيتك وأن اللتافي من سيئة قرشان حديث ميلمبا 33 tara cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba talatin da hudu kuma har ila tara cikin baka me yasa ya zama da tara a cikin baka kuma har ila yau 34479 cikin baka eh, ya kamata sai mace 1480 ke ko sai to ita ruwaya ɗin guda daya ce to da aka shi wannan da suke abin da mai metuwa ba a ƙara lamba a kansu an gane ku waɗanda ke ƙara lamba a kansu su ne hadisin da yake cikin babi wannan sai a ƙara lamba a kansu amma wanda ruwaya ce mafitarta guda ɗaya to sai abin shi haka an fahimta قالوا حدثنا يساق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث دا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي da shi muhammad dan abi umar da aka samu wannan hadisi daga wajensu to lafazinsu ya yi kusan da na juna wato suna gogar juna an gane قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لا ابن عباس حديث وانشان شما ينب لا ابن عباس نيكو لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما at-tahrim ar-rabi'a yace ban gushe ba ina tafsan ina takwadayin in tambayi Umar dan Khattab game da matayen nan guda biyu daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda kansu su biyin Allah madaukaki yace in tatuba ila Allah in ma dai kun tuba zuwa ga Allah faqad sagad qulubukuma to haƙiƙa zuciyarku ta karkata zuwa ga san sai manzo Allah sallallahu ya karkata zuwa gare ku kuma ga abin da kuke so kuke sha'awa kuke sanya aiwatar shi zai yi sura ta 66 suratul tahrim aya ta hudu. hatta hajja umaru wa hajjatu ma'ahu ban samu damar tambayarsa ba har sai da umar ya je aikin hajji kuma ne aikin hajji tare da shi falon makon na bi babu tariq lokacin da muka kasance a kan hanya adala umar umar sai ya saki hanya iso hanya zai je dan biya bukata wa adaltu ma'ahu bil idawa nima na karkata tare da shi tare da buta jallo wanda akwai ruwa ciki fata barraza sai je biya bukatarsa albaraz asali shine mutum ya je ban daki saboda da bukata to suna ce albaraz saboda da babu ainihin wato salgogi eh, ban dakai a cikin gidaje a suna fita bayan gari ne an gane to shine baraza din ya fita an gane sun ma'ata ne sannan izo min fasa kabuto ala ya daihi sai na zuba masa ruwa na kwarara masa hannayensa fatawadda sai alwala faƙultu sai na ce ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai manil mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allahu azza wa jalla lahumā wadanna mata biyu ne daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake da su in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ko kun tuba zuwa ga Allah to dai zukatanku sun karkata zuwa ga san sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa gare ku ko kadai sura ta 66 suratul tahrim aya ta 4 qala umar umar yace wa ajaban laka ya ibn abbas abun mamakin ka ya abdullahi ya dan abbas qala zuhri imam zuhri yace abinda yasa umar ya ga abdullahi dan abbas wannan magana kariha wallahi ma sa'alahu anhu umar ya kyamaci abinda abdullahi dan abbas ya tambaye shi game da shi ne walam yaftumu amma duk da haka bai boye masa ba qala hiya hafsatu wa aishatu ita ai hafsa ce da aisha thumma akhadha yasuqu alhadith sannan ita ga koro hadisin ina bayani qala umar dan khattabi kunna ma'shar quraish qauman naghlibu an-nisaa mu shawa, mun kasance mazaje ne da muna rinjayar mata ma'ana mace ba ta da magana ta da maganarmu ma qadimnal madinata lokacin da muka dawo madina wajadna qauman taglibuhum nisa'uhum sai muka tarar da waɗansu mutane su kuma mata su ne gaba su suke suna rinjaye su fatabika nisa'una yata'allamna min nisa'ihim sai matanmu suka ringa koya koyar wannan ɗabi'a daga matayensu ƙala umar ya ce wa kana manzili fi bani umayyata bin zaidin bil'awali gidana ina can gwar banu umayya ɗan zai can saman madina fatagaddabtu yawman ala imra'ati wata rana sai ne fushi akan matata fa idza hiya ne, sai muka zo muna tantanka tana fada Na fada abinda da ba a yi ko to ai kaga ko mu a nan da iyayen mai gida yana fada suna daga kai su kalle shi sai a yi ne a sadda kai ƙasa ko wata ta buɗe baki ta ce a yi ma nauyi take ji saboda abin nan Hakuri za ta bayar ma tana jin nauyi kada ce miji sai ta bada hakuri kuma ya ce tana faɗa yana faɗa <laughs> Hakuri ba ta bayar dan baki da kunya ana magana kina magana kawai sai dai ce wannan sakare ta sun kai da kai kasa yau umar sai gashi ana ce ce ku ce ana ina fada tana fada eh kamar yanzu ba gashi nan ba a gaban kafin kai maganar ma ta yi magana ta yi da ke ka kuma ta riga ka kuka an gane ku Fa an an a nisa ne in ka nace yana faɗa kina faɗa faƙalat matun kiru an uraji a ta ce yi mene ne damuwarka me kake ƙi ka faɗa an faɗa me a ciki wallahi ina a zuwa jannabi sallallahu da yi inahu matan annabu ma suna yi masu ina faɗa suna faɗa wata hajjuruhu idahun nan yau mai ilallai ɗaya su mata kan ƙaurace masa yini guda tun safi haddare ta bayar da shi in yi shigo gida ta kau da kai fantalaktu umar ya ce to sai na ji abin gingiringin saboda haka sai na ciru na fita fada haltu ala hafsa sai na shiga wajen hafsa yarsa kenan faƙultu sai na ce da ita a turaji'i na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ke kina tantankawa da manzan Allah ya fada ki fada faqalat sai na na hafsa ce na'am kwarai yume a ciki faqultu sai ce atahjuruhu ihdakunna al-yawma ila al-layl ta kan yi jimirin kauracewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun safa haddare? dare qalat na'am ce kwarai kuwa qultu umar ya ce na ce ƙadu haɓa man fa'ala zalika min kunna wa hafi wadda ko ta yi haka a cikin ku ta taɓe ta yi asara fata manu ya hida kunna an yi alai hali ga zabi rasuli sallallahu alaihi yanzu ɗayar ku ta lamunce wa kanta tana da tabbacin kada Allah ya fishi a kanta dalilin fushin manzo Allah sallallahu da ya da ita fa idza hiya qad halakat sai zamanto ta halaka la turaji'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke hafsa yanzu ne wa yasami nasiha ina mata fada ina ji hankalinta karki ringa tantanka da manzo Allah yana fada kina fada wala tasalihi shay'an kada ki roke shi komai wasali ne ma badalaki duk abin da kike so ni ki tambaye ni ki roke ni <laughs> an gane ko jiya wata mata sai take magana sai na ji ta yi magana ta masu hankali ta ce ainihin na ga mijin yata yana kashe mata kudi da wani tsoro ma nake ji ta ce zan ji ta ce to ai akwai rayuwa akwai mutuwa ta ce idan ba a mutu ba ai shi din zai iya sabon kansa wani yanayi ce yau abu nawa ka sani a rayuwarka kafi karfin sai ya fi karfinka ce to wannan yanzu sai zo sai irasa ita kuma ta riga ta saba ta ce ita mace wawa ce wannan ita ce kalmar da ta yi amfani da ita sai ta mace wawa ce in ta saba abu to ita haka kawai za ta ce to ran da izo irasa sai a samu tashin hankali ta ce kuma in ya mutu ta auri wanda ba shi ba shi da irin wanda ta ce nan ma samu matsala ta ce me ake nema in ya ba ta ce ya ba ta sha ya ta sutura ya ta lafiya sai ya isa tunin miji yau ya ta wannan ya gama mu komai ta ce kai mu iyayenmu ma sai su ɗauko su kawo maka don ka zauna lafiya mijin ba shi da shi ta ce wani kuma ina da shi hali ne kuro ya hana ka amma yayanka ba za su rusa abin ta ce amma yau Allah ya kawo mu zamani yarka ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba ba ta rasa komai ba kuma wai ziga ta kake wai sai ta da hankali a gidan mijin ana yi ko ba a yi wannan tana da hankali ko ba ta da hankali ah. wannan abin da kake rainawa ko kike rainawa akwai guda dubu suna waje suna so sami shi ba haka bari abin da kuka kasa gane musamman ku mata shine a ce kina da miji kawai it's a pleasure kaddara ba abin da yake miki kina da miji din kawai wata daraja ce wata kima ce bai kamata ki wasa da ita ba ya kamata ki rike ta da kyau an fahimta ita hafsa duk karki tambaye karki roki manzo Allah komai duk abin da kike so ni ki roke ni da haka yarka tana aure wani wuri ta zo ta ce yi min kaza yi min kaza ke mijinki kullum ba shi da shi ke ki da mijinki sai ki sai ki a miki kaza in kana da shi yi mata wannan za ka kankara mata matsayi a gidan mijinta ke wala ya gurran naki an kana jara tuki hiya aw sama wa habba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minki yuridu aisha kada in raudare ki don kin ga abokiyar zamanki tana yi to ita wannan abokiyar zaman take da take haka ga manza Allah ta fi ki kyau ta fi ki matsayi kuma ta fi ki soyuwa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina nufin na Aisha ai mun wuce hadisi dai magana kan haka ko ya ambata ta haka qala Umar yace wa kana li jarun min al-ansar ina da wani makoci daga mutanen Madina fakunna na tanawabin nuzula ila rasulillahi sallallahu sai muka kasance muna mai niyar sauka zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga unguwarmu fayanzil yawman wa anzil yawma isauka rana daya ni ma an sauka mana ije wajen manzan Allah rana guda iyi ne ni kuma kace gari sai in je fayati ni bi khabaril wahyi wa ghairihi sai zo min da labari na wahayi na ƙur'ani da wani abinda da manzo Allah ya faɗa da abubuwan suka faru wa atihi bi misli zalika ni ma gobe rana ta idan naje in zo masa da irin wannan bayani wa kunna natahaddathu anna gassan tun'ilu al-khayla litafzuwana mun kasance no tahaddathu ana gaya mana anna gassana cewa kabilar gassan al-khayla litazwana suna shirin ainihin dawakai saboda su zo su ainihin yaƙe mu lafazin tun'ilu min at-tana'ul ne sa takalmi to ana sa doki takalmi ne an gani to amma balarabe yake yana da kalmomi yana da fasaha da azancin magana da ya ce ilu in aka kana zaune sai aka gana kana sa takalmi sai a ce wani tafiya za ka yi an fahimta to da aka karka ka ce tuni khayla tana sa tana sa dawaki takalmi takalmi yanzu a tambaye ka wanne wanda <laughs> doki ne da ike za takalmi an gane ku a'a suna shirya dawaki saboda zo su yaƙe mu an fahimta fana zala sahibi wannan ranar sai abokin mai ta isa wuka zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma'ata ne isha'an sai zo min sallar isha fadara babadi sun ma na sai kwankwasa kofa ta kuma yi kira ne fakharatu ilai sai na fito zuwa gare shi faqala sai ce hadasa amrun azim yace wani al'amari fa gurin basashe ya faru qultu maza nace menene aja'at gassan gassan din ne suka zo qala la yace a'a bal a'zamu min zalika wa afwan yace ai wannan abin da ya faru yafi yakin gassan da za su kawo mana kuma ya fi shi tsayi abin ya yi doli sallaka annabi sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa fa qultu sai nace qad khabat hafsatu wa khasirat hafsa ta tabe tayi asara kad kuntu azunnu hadha ka'inan na tabbatar wannan abin sai ya faru hatta idza sallaitu subha haka nan na daddafa har sai da ne sallar asuba shadattu alayya siyabi sai na sa kayana thumma nazaltu sannan na tafi cikin garin Madina fa dakhaltu ala Hafsata wa hiya tabki sai na shiga wajen Hafsa na tara tana kuka fa qultu sai na ce a tsallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ku fa qalat la adri tace ban sani ba ha huwa za mu mu'tazilun fi hadhihi al-mashruba yi can a kewaye ya ya kebance kansa ya nisance mu fa taitu gulaman lahu aswad sai nazo wani bara na manzo Allah sallallahu Ba baki fa qultu sai nace istazil umar ka nemar umar izinin shiga wajen manzo Allah fa dakhala thumma kharaja ilayya sai ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi sannan ya fito zuwa gare ni fa qala qad zakartuka lahu fa mata. ya ce na ambata masa kazo amma ya shiru bai je komai ba fanzalaktu hattan ta haifi ilal mimba sai umar ita sai na tafi har sai da na je wajen mimbarin manzo Allah su sallam fajalastu sai na zauna fa'iza inda horahun julusun yafki ba'duhum sai na tarar da waɗansu mutane a wajen mimbarin suna zaune wasu suna kuka fajalastu qalilan sai na dan zauna kadan thumma galabani ma ajidu sanan damuwar da nake ji ta tarin jaye ne ta sake taso ni thumma ataitul gulama sanan nazo wajen wannan yaro na manzo Allah fa qultu sa'adin li umar nace ka nemar wa umar izinin shiga wajen manzo Allah fa dakhala thumma kharaja ilayya sai ya shiga sannan ya fito zuwa gare ni qala sai ce kar zakartuka lahu fasa mata na ce kana neman izinin shigowa yayi shiru fawallaitu mudbira sai na juya ina mai juya baya fa izal gulamu yad'uni sai ga yaron ina kira na fa qala dukhul faqad azina lak sai ce ka shiga yayi maka izini fa dakhaltu sai na shiga fa sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaki'un ala ramli hasirin sai na tarar da shi ka shingide akan wata tabarma ko ainihin yashi na tabarma ko akan wani makashin gidi na tabarma kad asara ko asara fi jambihi ga ainihin zanen tabarmar na kaba ya yi alama ainihin a gefensa a haƙarƙarinsa faƙultu sai na ce a tsallakta ya rasu lallahi nisa'ak maza Allah ka saki matanka farafa ra'sahu ilai sai dago kansa zuwa gare ni wa qala la yace a fa Allahu akbar Umar ce sai ce Allahu akbar law ra'aytana ya rasulallah wa kunna ma'ashar quraish qauman naghlibu nisa ya manza Allah ka sani mu quraisha mutane ne da muna rinjayar matanmu Falon qadimna madinata da muka dawo madina na qauman taglibuhum nisa'uhum sai muka tarar da waɗansu mutane da su kuma matan ke rinjayar su fa ba nisa'una yata'allamna min nisa'ihim sai matan suka ringa koya suna kwaikwaya daga matan su fa a ala imra'ati yawma wata rana sai ne fushi da matata fa idza hiya taraju'ni sai ga ta tana fada tana fada tana tantankawa da ni fa ankartu an turaji'ani sai ne inkarin ta ringa tattaunawa da ni faqalat ma tunkiru an uraji'ak ce me kake kyama dan na tattauna na yi kace na ce da kai wa wallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wallahi matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam suna tantankawa da shi eh fada su fada wa tahjuru idahunna al-yawma ila al-layl dayar su ma kan kaurace musu masa daga safa har dare fa qultu qad khaba man fa'ala dhalika minhunna wa khasif sai na ce wanda ko ya aikata haka daga cikinsu to ta taɓe ta yi asara a fata amanu ya hida hunna ya zaba Allah alaiha li gazabi rasuli sallallahu alaihi wasallam yanzu ɗayar su ta aminta Allah yi fushi da ita saboda fushin sa sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya qad halaka sai zaman ta halaka wato yana manzo Allah reshin kenan ina hikaito masa abin da ya faru a baya fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallame ya dariya yi murmushi fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah qad dakhaltu ala hafsa na shiga wajen hafsa fa qultu sai nace la yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awsamu minki wa ahabba ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minki karki rudu dan abokiyar ki yana nufin Aisha ita tana yin wannan abin karkice zaki ta fi ki kyau ta fi ki matsayi ta fi ki soyuwa zuwa ga manzo Allah su sallam ma'ana manzo Allah ya fi santa akan ki fatabassama ukhra sai manzo Allah su sallam isa ke dariya yanzu Umar yana shawo kan magana kenan an fahimta yanzu wannan sirki ne na misali kenan eh Umar sirki ne na misali ko ba sirki ne na misali sirki ne na misali kenan faƙultu sai na ce a sta'anisu ya rasulallah ya ce ya manza Allah zan ɗai bai kewa ƙala na'am manza Allah ya ce eh sai na zauna ma'ana da duk wannan magana da ake bebe ba bai rigaya ya zauna zama mai daɗi ba fara fatura si filbaiti sai na daga kaina na kalli ɗakin da manzo Allah yake ciki fa wallahi ma ra'aitu fihi shay'an yarud al-basar yace wallahi ban ga wani abu wannan ka gani zaka so ka sake ganin sa ɗakin manzo Allah amma wannan rayuwar jama'a da kuka ganta da wanda ya kwana kan gadon zinari da wanda ya kwana kan kaba duk gobe iyakar su gobe Ko akwai wanda zai wuce gobe ah. <laughs> kun gane magana din da wanda ya kwana kan gadon zinare da wanda ya kwana kan tabar markaba eh, wannan da umar yanzu ya tarar da manzo Allah kanta akwai wanda zai wuce yau a ce saboda abin nan ya kai gobe an fahimta wannan rayuwar ba komai a cikin ta sai rudi kawai da hayaniya da karsa so ne maka ido sai kayi kaza sai kayi kaza ah kwantar da hankali in Allah ya kawo yadda za ka yi cikin kwanciyar hankali da azumi shi kenan sai ka amma ka tashi hankalinka sai ka yi kazawa to yanzu manzan Allah rasawa yi ba shi da shi ne talauci ne da fatara ya bai ba kuma menene ainihin rayuwa wa ka samu rayuwa ce masa daɗi kamar manzan Allah ka karanta tarihi kam na mutane tun daga kan mutum na farko annabi adam har kan mutum na ƙarshe wanda ba riga an halice shi ba ka je ka karanta tarihi ka gama tattara bayanai sai ka yadda ba wanda ya ji daɗin rayuwa irin manza'an kuma har a yau ba wai jiya ba kuma har gobe ba wai yau da ake ciki ba har gobe kana so ka ji daɗin rayuwa jin daɗin rayuwa dai na haƙiƙa wallahi tallahi sai ka ɗora rayuwarka akan sikeli na rayuwar manzo Allah in ba ka ɗora rayuwarka akan sikelin rayuwar manzo ka ji dadi fashiya jin dadin ka yi su fashiya ba wai jin dadi ba ne na hakika yanzu aka kai abin da kake gani jin daɗi ka kwanta a gida mai na alfahari ka kwanta kan gado na da aka sai ibn musayyib Allah ya ji gansa ko al-hasan al-basri Eh, sai ibn al-musayyib yake cewa lawadittu law anna al-umara lam ya'tu ala buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fayaraha an-nas fayaraw an-nas ma za Allah li rasuli wa hadd khalqihi ilayhi nayi burin ina ma halifofi bisu rushe dakunan gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane su rayu su ga ga wurin da Allah izaba manzan sai a ciki manzan Allah gaba daya ce da kai ga wurin da Allah izaba masa nan ike kwana nan ike tashi me zai tayar maka da hankali kai sai ka sa eh, me zai tayar maka da hankali sai ka samu wani kamfacicin gida sai ka yake halal yake haram gaskiya ha'inci kariya, yaudara zamba shige da fice faɗi tashi black ba haka ba ne me zai tayar maka da hankali ta kai kwantar da hankalinka biya kuɗi je kan madina je ka gani ya ina manzo Allah ya kwana ina ya rayu ka san ka duk duniya ba ɗanga ta irin manza. akwai ɗan gata irin shi babu wannan wurin da kake kwana kana jin Allah ya kaskanta ka sai baka shi mallakar gida da bai taka kara kare bai kai a kalle shi ba kana jin kaskanci ne da wulakanci ne kaskantarwa ce wulakantarwa ce in wannan ne kana so ka ce Allah ya kaskantar da manzansa an fahimta karka tashi hankalinka ba wani abin tashin hankali a wannan duniya fada kuke ganin ba wani abin tashin hankali a cikin sai hankalinka ya tashi akan abin da ya shafi duniya to kai ka tashi hankalinka amma babu wani abin tashin hankali a cikin duniya duk inda abu ya kai da abu zuwa ka kwanta bacci ne gobe gari ya waye wani sabon abu za a tsora kuma a cika kuma saboda damuwarka yau ba ta taba tsayawa sai ka fita daga wannan damuwa ko ta taba tsayawa akwai wanda aka taba tsayar masa da yau saboda damuwarsa zai ta wuce to za a fara akan gani? kallon umar ya ce wallahi da ya daga kai ikalli ɗakin da manzo Allah yake ciki ba wani abu da za ka gani ka ce kai shawar ka sake ganin shi me a ciki ba mun ji abin da ke ciki ba jiya to gashi ma zai sake gaya mana aiki. fawallahi umar ce to ne muku rantsuwa da Allah ma ra'aytu fihi shay'an yaruddu al-basar ban ga wani abu wanda zai sa ka gani ka saki shawar ka kalla ba illa uhaban salasa wata fata ce wadda ba riga an je mai bakwaya uku a rataye fa qultu sanata ya da manzo Allah ud'u ya rasulullah an yuwasi ala ummatik ya manzo Allah roki Allah iyalwata wa al'ummarka faqad wasa ala faris ar-rum ai Allah ya yalwata wa farisawa da rumawa arziki tare da cewa saban Allah suke yi an gane ko wahum la ya'buduna Allah su ba sa bautawa Allah fastawa jalisan da manzo Allah yana kashin gide yanzu Umar wata magana dole tana bukatar sai an tashi an saboda haka annabi sai tashi ya zauna idaidaita thumma qala sannan manzo Allah yace a fi shakkin anta ibn al-khattab ya kai dan al-khattab uh, uh, ya kai Umar shin kana shakka ni manzo Allah ne dan Allah ya banna wannan yanayin ba ni da babban gida ba ni da kaza kaza kaza kaza kaza kayan more rayuwa dan ba ni da shi kana shakka ni manzon Allah ne to wannan tunani ne na yan duniya shi dan duniya abinda da yake tunani in Allah ya barka babu duniya to wai kai baka dafa da wurin shi an fahimta a kana dafa da wurin shi to sai baka duniya kuma shi da kansa yake fada ya dauna duniya ana fada ko ba fada wan mulki shugabanci kudi wata shura kaza kaza kaza sai a ce ai daudar duniya to kuma wai wanda yake fadar wannan shi yake ga in kai Allah bai baka ba kuma wai baya yi da kai da aka manzala sai ta sai ya zauna ce a fi shakkin yabin al'anta yabin al'afaf ula'ika kaumun. ita umar waɗancan waɗansu mutane ne rujjilat lahum tayyibatun fil hayatid duniya. an gaggauta ba su jin daɗinsu su kyawawan ayyukansu a nan duniya fa qultu sai nace istaghfir li ya rasulullah ya manza Allah roƙa mun Allah ya gafarta mu wannan maganar da nayi wa kana aqsama Allah yarsul alaihi na manzo Allah su ya rantsi sai wata guda sannan ya shiga wajen matansa min shiddati mawjidatihi alaihinna saboda tsananin fushin da yayi da su hatta atabahu Allah azza wa jalla har sai da Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato yi masa mu'ataba yi tuhume shi a cikin wannan abin dan me zaka kunta ta kanka dan me zaka ce zaka haranta kanka abin da Allah ya halatta maka ba sai ka jale su ba an gane ku qala zuhri imam zuhri yace fa akhbarani urwata urwatu a aisha sai urwa ya bani labari daga nana aisha qalat tati lamma madat 20 layla lokacin da aka kwana ashirin daga wannan fushi da manzan Allah ya ce sai an yi wata guda sannan ya shigo da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sun salalce shi shigo na ba da abi da ni ya fara to dan shi ya sai mutu kenan koyi rayu to ko rayu dai koyi mutu duk dai ne nana sha dai wallahi tallahi billahi ba wani da ba wani mutum da manzo Allah yake so kaf duniya kamar ko akwai in akwai wani kuma ya rantse irin wannan rantsuwa to da ni da shi kuma kar wanda ya kafara a je lahira a lahira za a yi kafara ni na rantse duk duniya ba wanda manzo Allah yake so kamar Aisha to wani kuma sai ya rantse ya ce a duniya ga wanda yake so fiye da ita kenan rantsuwa ta kafara ce wannan to kar ai kafaran nan duniya bari sai an je lahira sai ai kafara ah. ana kafara ne lahira eh, to ana kafara ma in ba kai kafara ba kai ai maka kafara ko an fahimta da ya shiga kwana ashirin da tara ɗin nan inda ta damu ba ta gan shi ba shi ma haka ya damu bai ganta ba da aka ta ce da ya shigo wuri na ba da abi da ni ya fara faƙultu sai na ce ya rasu ya mayakin Allah innaka aka samta Allah ta dukula alaina shahara ka rantse ba za ka shigo mana ba sai wata guda wa innaka da halta min wa ishirin yau kwana ashirin da tara ka shigo a hudu na ina kirgawa da aka mai take sha da shi koma to ya taba bukatar maji aji sallah ba ba ta ganshi ba sauran matan ku ko'o da haka gidanka matanka suna yin ba kai ba nuri wajen sanka da usawar karka damu haka ne ka tara mata da yawa to sai ka yi haƙuri sai ka ji kaki ji sai ka gani kaki gani sai an ce an yi ma kaza ma kaza duka ce to kowa sai rariya ya san za ta zubar da ruwa za ta zuba ko ba za ta zubar ba za ta zuba faƙala sai manzo Allah su sarmice inna shahara 29 ai wata kwana 29 ne thumma qala sannan yace ya aisha ya aisha inni zakirul laki amra zan gaya miki wata magana fala alayki alla ajale fihi hatta tastamiri abawayki kada ki damu mukarki gaggawar yanke hukunci har sai kin yi shawara da mahaifanki ثم قرأ علي الآية من ذا الله يكرن من آية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما الأحزاب حتى بلغ أجرا عظيما حرسي ديك فتر الله أجرا عظيما يا أيها النبي ياك وانا النبي قل لأزواجك قياو وما تنكى in kuntunna tudidna alhayata alhayatar duniya wa zinata in rayuwar duniya da kawarta kuke so ku rayu a cikin ta fata'alaina to ku zo umatti'kun nan ba ku jiyar da ku dade ba ku abin da za ku je ku yi rayuwar duniyar ta yan duniya wa kunna sarahan jamila ne kuma sake ku saki mai kyau ni duniya ba bangare bace ta rayuwata a'a ni duniya hanya ta ce ta zuwa inda rayuwata take Daka ka in ku duniya kuka zaɓa ita kuke so ku shagaltu da ita a cikin da kuke so ku shagalta to ku zo ba ku ita ku je ku shagaltu wa in kuntun da turidna Allah wa rasulahu in ko kun kasance kuna nufin Allah da manzansa kuna nufin gidan lahira wa daral akhirah da gidan lahira fa inna Allah to lallai Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima ya tattali lada mai girma ga masu kyautatawa daga cikinku da aka yin kuna son lahira ku zo mu zauna in san aljanna kuke so ku zo mu zauna amma in duniya kuke so to ku zo ba ku duniya ku je ku shagaltu da ita ta hada masu shagaltuwa da ita qalat aisha nana aisha tace kada alima wallahi Manza Allah ya sani wallahi inna abawayya iyayena lam yakuna liya'murani bi firaqihi ba su kasance masu umarni na da in rabu da shi ba in ce in zaɓi rabuwa da shi ƙalat na na isha ta ce faƙultu sai na ce awa fi ha za a sta'amiru a bawayya a cikin wannan ɗin in zauna da kai ko marabu a nan zan nemi shawarar mahaifana fa ne, uridu Allah wa rasulahu wa dara lahira to ni in Allah nake so da manzansa da gidan lahira yanzu ta zaɓa a zauna kenan ko ala ma'amar ma'amar ya ce fa akbara ni ayyub sai ayyub ya bani labari anna ya sha ta kalat cewa na na ya ta ce da manzo Allah la tuhbir nisa'aka anni anni ikhtartuk karka gaya wa matanka cewa ni na zabe ka da ka bani zabi fa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita inna Allah arsalani muballigha Allah ya aiko ni mai isar da sako ne da haka wanda duk itan ni abin da na sani sai ne masa bayani walam yursilni muta'annita bai aiko ni mai boye sako ba bai aiko ni maha'inci ba bai aiko ni mai toshe alheri ba bai aiko ni mai toshe dama mai kuntata ga al'umma ba qala qatada qatada yace sagat qulubukuma malat qulubukuma da yace faqad sagat qulubukuma ay malat qulubukuma zukatan ku ku biyo Aisha da Hafsa sun karkata kuna so sai manzan Allah ya bar ayu sai ya fifita ku akan sauran matan ku matan sa fifitawa irin ta zalunci an fahimta eh to wannan fifita ta zuciya ka ji ka fusa son wanda a cikin matanka to wannan zaka iya ne ba yake saka soyayya zuciya Ah. ɗan kama da ka haifa a cikinka ko ‘ya'yan kama da ka haifa a cikinka sai ka ji kafa son wani akan wani ya za ka yi amma inda ka ba wanda kake so abinci dole haka za ka ba wanda ba ka so ba wai ba ka son sa ba inda ka ba wanda ka fi so haka wanda za ka ba wanda kana son su an fahimta in ba ka yi wannan ba to ka yi zalinci kenan to haka su ma matanka wajibi kana son su dama ka aure su to kaji kafin son wance akan wance wannan ba matsala ba ce matsala shine ka ringa zaluntar wance saboda wance an gane wallahu alam to da wannan mun kawo ƙarshen wannan babi kenan insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan ne da muka tsaya Abin da muka faɗa ko ya zan daidai Allah ya ba mu lada da muka kure Allah ya fe mana abinda yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma ya ba mu ikon nesanta tafiya kuma tana ta dai gabatowa insha Allah ta ranar juma'a mai zuwa Allah ya mana jagora ya dora makan daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zaid wa barik wa akrim wa nim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله